Mata fam kun riga kun zamo lamba daya kan yanar gizo yanzu ban ga kamar kowa. Na ji daɗi shine gari. Hakika jama'a suna yabawa da ayyukan masu inganci daga kamfanin Matapop. Katafaren kamfanin Matapop suna sai da data mai kyau katin kiran waya na kowane irin network. Matapop suna biyan kuɗin lantarki, JB subscription da dai sauransu. Daɗin daɗawa Matapop suna mai da katin waya kuɗi wato airtime to cash. Bude maku website a cikin sauki da rahusa da dai sauran ayyukan da suka shafi yanar gizo. To saura da ni kawai, ku garzaya Play Store domin ku sauke manhajar Matapop a cikin wayoyinku na Android ku ci gaba da kwasa garabasa. Za ku ce, dama sun faɗa mani, Matapop manhaja mai inganci. Domin tuntuɓa sai ku kira lambar waya kamar haka, sifili takwas ɗaya, talatin sifili ɗaya, sittin da hudu. mata pop suna gaba saura na biyar da su mata pop ku riga kun zamo lamba daya ayyukan yanar gizo yanzu ban ga kamar kowa da suna Allah mai rahama mai jan kai yi wa kai sabi kashi na goma sha tara na marubuciya Sumayya abdulgadir Haka rayuwa yaya da libabatinsa kenan ta kasance, sai abubuwa sun yi kamar za su gyaru, sai ya kunta. sai kuma abin ya kima ya kuntata mata abin da zai sa ta ƙara birkicewa kenan duk abin da yake yi a kansa Asma'u ba yana yi ne don ya tsokane ta ba ne sai don shi kansa bai san ya kai yake zama Romeo ba inda yana tare da Asma'u a waya ita kuma Gata da laɓi kalaman da Lubabatu ba ta iya jurewa jinsu kuma ta kasa daina yi masa laɓe ga duk ga duk wayar da zai zo ya yi da asma'u sai ta laɓe mamaki yake sosai sautari ya ce Lubabatu ashe ya ka kike ashe iblis ya ce ke ban sani ba shin a kanki aka fara kishiya to sai dai ki kashe kanki kuma asma'u ta shigo gidan amma masifar ki, masifarki jidalinki bala'inki kanki da rashin hankalinki ba abin da zai sa kuma ba abin da zai hana Haka rayuwar ke gangara mana, ya mace da na zuwa akai-akai duk sanda ya samu faragar aiki, amma baya daɗewa. Gargari ya yi kwana uku, tsakaninsa da Libabatu wata rana zuma wata rana maɗaci. Sunan littafin takuri kenan mai zuwa. Zuwa yanzu ya gama gane ya gama gane lagunta gaba ɗaya da abin da take so da abin da take sa ta birkice mai. Koma koma yaya ne. shi ne ya ambaci Asma'u a gabanta ko ya yi waya da Asma'u a inda za ta ji. Don haka a matsayinsa namiji mai son kasancewa mai adalci a tsakanin matansa sai dai na kiran kowace ya inda 'yar uwarta za ta san an yi waya da ita. A wannan watan na shiga watan haihuwata duk wani shirin haihuwa adda ta gama yin shi tun cikin 'yan watanni bakwai. Hatta yajin jego ta sa an daka an adana. tuna Bila kuwa ta auno kayan jariri da duk abin da za mu bukata daga Beirut ta jirgi. Wani kuma daga aljihunta wani daga aljihun mace da ta siya. An yi bikin Alkasim da amaryarsa Samira wadda da ta samu halarta, amma ni ban je ba sabida a zamfara aka yi, wato a garin Gusau. Musin yana shekararsa ta uku a jami'a, amma har ya fidda mata aure. ya mace da ya ki amincewa ya ce sai ya gama makaranta hadda kuwa ta ce tunda yana so kuma yana da sana'ar da zai rike matar shi to ita gwanda autanta ya aure Ya yi baya tsallake maganar adda ko da abin da take so bai yi mishi ba don haka ne ya tura aka yi wa musin tambaya a su yarinyar da yake so wato yusara a garin mabera na haifi yaro na namiji lafiyayye ranar litinin A ranar ya yi bai kwana Abuja ba, ya biyo jirgi ya taho, shi duk ‘ya'yansa da shi suke kama, saboda ƙarfin jininsa. Zo ki ga murna wajen Isan da asan suna rungume da bibi ranar da muka dawo gida. Sai fada suke a kansa yayi na faman sulhu. Ranar suna ya yaye min karar da ba zan gushe na gode masa ba, sunan babana ya sanya wa jaririn wato Adam. ya yi masa lakabi da shahid sai da hawaye suka fito min dan farin ciki na rasa da bakin da zan nuna masa godiyata domin da na fara godiyar ma cewa yayi ke ni fa ba dan ki na yi wa baban bibeji takwara ba don haka ki daina bata bakin ki wajen yi min godiya baki sani ba tun da aka haife ni yake hidima da ni duk suturar da ya saka sai ya ɗinka kamu. yanzu haka kiwon da ya yi min wanda shi ya bani dabbobin suna su ne suka zama garke ana kulan min da su a bebeji ina biya ki har wani wayo gare ki ma lokacin rayuwarsa da zaki sanya. ai baki wayo ba da zaki san yawan alsherinsa a gare ni shi ɗin ubana ne wanda ya ƙaunace ni tamkar shi ya haife ni don haka ki daina asarar yawon ki. wajen godiya don na sa wa ɗana sunan shi fatana da buri burina shaidi gado kyawawan halayensa da yawan alherinsa Suna da sati biyu yaya ya sa Alkasim ya kai ya Sani makarantar nursery, Hassan kuma aka sa a play wata zadaddiyar makaranta a nan kusa da mu. Musin ne yake kai su kuma ya ɗauko su. Wata rana Ada ta ce, wai ka rabo su da uwarsu kenan, me kake nufi? Yayan mace da ya murmushi ya ce, Ada na fi son zamansa a gabanki, saboda samu tarbiyya irin wacce na samu duk yayin da zan haifa ke zan haifa wa adda macen da ta ga ba za ta iya haifar min 'ya'ya ta baki ba tana iya kin haifar su ko ta ƙara gaba inda za a bar mata su a gabanta din adda cikin farin ciki ta ce me yayi zafi Insha Allah ba za ka taɓa sakin mace ba a rayuwarka, sai dai ka binne ta ko ta binne ka, saki ba abu ba ne mai kyau, kada ka ƙara ambata ko cikin zance ne. Allah ya muku albarka ya bani lafiya da tsawon ran da zan kula da su. Watan Shahid Goma yana gudun sa ko'ina, ya saba da ‘yan uwansa su Hassan kamar me, in suka zo tafiya makaranta ya fara kuka kenan, su kuma mutum suka dawo. to za su tawo masa da tsarabar makaranta ko dai su ragu masa abinci a lunch box ɗinsu ko kuma su sai masa chocolate wanda ke ƙara sanya shakuwa a tsakaninsu da juna. Haka na duba wata Islamiyya mai kyau a nan ƙasar layinmu na gaya wa yaya sai ya sa musin ya kai su in ka ji su suna zuba karatun Ƙur'ani abin zai matuƙar burge ka. Shekara ɗaya da haihuwar shaidiya ya kama maganar sakewa ek ɗina Da farko na ce da yaya bana so ni ya bar ni in yi rainon ‘ya'yana kawai tunda matarsa na da digiri in ‘yar boko yake so. Yaya ce, ai ban isa ba digiri ko da rarrafi sai na yi shi, in ya so in zauna a gida, in ta koyar da ‘ya'yan nawa aikin gida. Yaya daina saka alkasin hidimata tun da daɗewa, Musin yake sakawa, yanzu ma shi yasa ya sayo min scratch card na registration ɗin WAEC da ko da Jam. ya hada ni da fast papers na ta karatuna don ya ce ba zai yarda wani gardi ya keɓe da ni da suna yana koya min karatu ba da da yanzu ba ɗaya ba ne da taimakon ubangiji wannan karan na samu credit ɗin da ake bukata wato guda biyar da foin ɗin da ake bukata na jami'a a can sai dai kwas ɗin da za a yi ba a yin sa a ɗan fodiyo daga jami'ar abuja sai bayero sai kuma jami'ar jos sai kuma ibadan da oyo A daidai wannan lokacin kuma kamfanin Julius Baga da haɗin gwiwa na Nigeria ko Nigeria suka zaɓi fasiyan ma'aikatansu suka tura su ƙasar Algeria don yin kwas a kan ginin zamani na flyovers na tsawon watanni tara don haka maganar karatu na ta sake rushewa. Dan da mu da yaya ya tsara tafiyar ni da shaida, sabida ba a yaye shi ba. Da isan da san za su ci gaba da zuwa makaranta a hannun Adda don ita ma Lubabatu a lokacin ta samu aiki a can Abuja ba ta da damar kula da 'ya'ya. Zaman ma a ƙasar Algeria na tsayin waɗannan watan guda tara watanni guda tara ba zan iya fasalta irin soyayya kauna da fahimtar juna da ta ɓara haɓaka tsakanina da na mace da ba. Komawa muka yi kamar sababbin aure a lokacin da muke honeymoon a Madina. Soyayya shakuwa da aminci suka ƙara samun muhalli a zukatanmu. Lokacin da yaya ya gama kwas ɗinsa za mu dawo, ina da ciki na watanni hudu. Da haka wannan shekarar ma karatu bai yi ba, sai bayan da na haifi na haifi mai sunan adda wato alimatu sadiya na yayi ta da ƙwarin gwiwar yayana ya ƙara na ƙara zana jam inda yaya yake ce yake cike min jami'ar abuja ba tare da ya yi shawara da ni ba lokacin da admission ya fito ya zo gida a wani wikin ya samu adda ya mata bayanin kwas ɗin da zan yi bayan sha ɗan fodiyo don haka ya cike min abuja ko ba don komai ba don ya samu tallafin iyali Sabida Lubabatu tunda ta samu aiki ba ta zaman gida. Ya yi mata alkawarin kawo na duk ƙarshen wata, ya lallashe ta da daɗaɗɗen kalamai irin nasu. Adda ta yi nisa ta ce, A tayar ba san nisan kaka da matarka nake yi ba, rigima da tashin hankali ne ba na so. Asma'u ba ta iya fituna ba, ga ƙananan yara tare da ita, ga karatun, sannan ga hidimarka, da wanne za ta ji idan ta bi ka kuka tafi. A nan kana ganin komai tare muke yi, amma duk da haka wata rana hidimomin yaran yana fin ƙarfinta. Yaya ya ce, Adda ai yara dama naki ne, ke muka haifawa don ki samu abokan ɗebakewa. Da haka gaba ɗayansu za mu bar miki su duka hudun. zan ƙara wa Hauwa albashi don ta ƙara ƙoƙari wajen taya ke hidimarsu. Amma in hidimar za ta yi miki yawa sai mu ɗauki takwararki tunda hidimar ta ta fita kowa. Ada ta rare shi ta ce, kai wa ya taimaka min lokacin da nake hidimar. Ka taɓa jin mutum ya gaza da abin da ya haifa? Ku gode wa Allah ma da ya bani rai da lafiya. Ku je ku ƙaro min wasu. Allah ya shanya albarka karatun da ma'un za ta yi, ni ma ina so ta yi ɗan, ba na so a ce ita ce kuma baya a cikin gidanka. Na shigo kawo wa Adda furar da na dama mata, tana na tadda su suna maganar. Ada ta zaunar da ni ta gaya min dike da suka yi da yaya macilo. Idanuna suka karuwa rauro na ci. Ada tun da karatun raba mu zai ni na hakura da shi. Dama aidiyar ya yi ci. Na fi jin daɗin rayuwa ta kusa da ke. Ni fa karatu bai dame ni ba. ga yaran nan da fitina su yi ta saka ki magana ko da rabon faɗa aka barki ke kaɗai ai aiki ne sannan adda wallahi tsoron antil baba tunaki adda ta yi dariya ta ce wannan duk ba da za ta hana ki bauta aure ba ce yara ne na ce na ji na gani zan iya ku yi wa kowa kowa ya yi ku? ai na gadin ni ce waye ce ya gaji da hidimar ku? har Allah ya raya ku tsoron lubabata anami kuma ba ki ga alamun yanzu ta ɗan sauko ba har tana kira na a waya ta gaishe ni ba na ce in uhm, adda ni ai ba ta taɓa kiran nawa ba rannan ba ba ku sani ba na yi karambanin kiran ta in gaishe ta in haɗa ta da su ihsan eh, su gaisa wani zagi da ta ɗaɗɗora min sai da hantar ciki na ta girgiza tun daga ranar na shafa kai na lafiya a kanta ya yi cikin ga Asma'u. Tunda da ta amince zance ya ƙare, Lubabatin ta yi gunduwa-gunduwa da ke, amma ba za ki fasa karatu saboda ita ba, ki je ki fara haɗa kayanki yanzu. Yaran sun shiga damuwa lokacin da na tara su, na ce da su zan bi dadi Abuja in je in gaida momin Abuja in dawo. Isan ta ce, "Anti za mu tafi tare mana, mu ma mun dade ba mu ganta ba." Tausayin yaran ya kama ni na ce, Sabida makarantar ku ba a yi hutu ba, yanzu ba za mu tafi tare ba, amma in an yi hutu zan yi wa dadi magana, ya kai ku wajen momi ku yi hutu. A sani zumbir ya miƙe yana faɗin, ni fa ba inda zan na bar adda, anti sai kin dawo, Allah ya kiyaye hanya. Na shafa kansa yana murmushi na ce, Angon adda, Allah ya muku albarka, me zan siyo muku? Nan kowa ya hau lissafa abin da yake so, Da aka zo kan Sa'adiya ta ce, ita Teddy take so. Na ce, to ku dinga lissafi daga gobe in aka yi kwana talatin, zan zo gida. Ana kiran salon magariba muka shiga garin Abuja, ina shirin ganin mun ɗau hanyar gidan yaya da ke gwarin fa. Sai yaya ɗauke kan motarsa zuwa wata unguwa daban mai nisa da ban sani ba. Ban san cewa yaya sun daɗe da barin gwarin fa ba, A wani kyakkyawan lodge mai masakacin girma yaya ya sanya hancin motarsa. Mai gadi ya zo ya bude maka shiga kusa da wata ƙanƙanuwar mota. Baka wacce na gane motar Antala Baba ce. Ya yi fakin. Tana taka birki. Yana taka birki ya dago ya dube ni fuskar sa fal murmushi. Murmushin da yake nuna irin farin cikin da ya samu yau na da sa waje daya. Barka da zuwa, barka da zuwa gidana. A raina na ce gidan Lubabatu dai, ni gaba na faduwa kawai yake yi. don ba na son abin da zai yi ɗaga min hankali komai gangantarsa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil nake maimaitawa cikin raina. Ko da na sako kafa ta waje sai da na karanta da na karanta maliki yau ya maliki yau middin sau uku sannan na fito gaba ɗaya na. Les ne a jikina Swiss kalar kofi mai taruwa, turuwa da ratsin ruwan madara. Na lalube jikina da yalwataccen mayafi, yayi na bari ya wuce gaba yana jin turoli dina na bi shi a baya kamar in saki fitsari saboda fargaba amma na lura kushi ko a jikinsa cikin nishaɗi ma yake sosai Hakima Alibaba tana zaune a tsakiyar lantsama-lantsaman kujerun falon ta ci adon tarbar mai gida tamkar mai shirin tafiya daina ɗin babbar aminiya kasancewar ya gaya mata yana hanya amma bai taɓa zaton da guzurin da ya dawo mata yau ba kenan kafar ta ɗaya kan ɗaya da remote control a hannunta tana canja channel. Lokacin da ya yi amfani da mukullinsa ya buɗe falon ya sako kai, ina biya a bayansa. Da alama ba ta lura da ni ba, domin cewa ta yi oh a tahir, tun da nake ta duban hanyarka. Harafin ƙarshe ya makale mata ya kasa fitowa lokacin da muka yi ido huri da ita. Kankance ido ta yi ta mai da dubanta kan shi, wace ce wannan? Ni kaina na san daga lokacin da Antila Baba ta san ni ta sanin zuwa yanzu in a hanya ta gani ba za ta gane ni ba akwai ci gaba mai tarin yawa ta tare da ni na karin kamala wanda nauyin shekaru da alfarma aure ke, ke karawa mace su sanin da na fara haihuwa na ya buɗe buɗewar da budewar da ta bani kyakkyawar sura da na lafiyayyar ya mace. na ƙara haske duk da ba shafe-shafe nake yi ba Gamsuwa ce kawai na samu kalimi adali kuma kasaitaccen namiji irin attahir. Bai ba ta amsa ba sai wucewa da ya gaba yana jin turoli dina. Wani daki da ke rufe daga ɗaya side ɗin falon ya isa yana buɗewa da wasu mukullai a hannunsa. Sai da ya buɗe ya shigar da kayan ya kunna iya kwandishin na ɗakin sannan ya fito ya jawo kofar. Har yanzu yana tsaye inda ya bar ni muna kallon kallo ni da Antila Babatu. An rasa mai fara yi wa ɗan uwansa magana. Ni na son gaishe ta a matsayina na wacce ta zo ta same ta a gidanta, amma ganin kallon hadarin kajin da take min ta shi ya kara firgita ni. Yayi zo ya zauna a kan kujerar da anta ta tashi a matukar gajiye ya dube ni cikin takaicin ganin tsawa firgicin da ke cikin idanuna ya ce kin ga malama ga ɗakin kiran ki wuce ki wuta ki yi sallah in kin kimtsa ki fito zan gan ku tare karfe tara. Na ɗaga kafa a hankali kamar kazar da kwai ya fashewa a ciki. ta ga bello baba ta zan wuce ba zato ba tsammani na ji ta fusgo ni ta da ni baya ba tare da hanyar idananta ta fito da idananta a waje ta ce wannan gidana ne ba shegiyar da ta isa ta shigo min gida ki koma can inda kuka saba gantalinku amma ba ni da ɗakin kishiya a cikin gidan nan ya yi daga murya ya ce Lubabatu, da sauri ta jiyo gabansa a zafafe a tayar kana mafarki ne In dai zaton ka wannan gantalalliyar yarinyar ka kamo mu zauna tare, na yi muku kama da wacce za ta zauna baki da hanci da kishiya ne, ai gara ku koma gaban tsohuwarku a ci gaba da wankewa ana baka kana sha, amma nan ka sa ranka ko ka mutu ko ka mutu gidana ne ni kaɗai nan ba gidan wata ba. Ya bai tsara sauraron hargaginta ba domin gaba ɗaya ta burkice kamar ya zaki. Ya taso ya kama nuna ya wuce da ni ɗakin. ya buɗe kofa ya ja nuna zuwa ciki sannan ya fito ya rufe ni da makullinsa falon ya dawo suka ci gaba da kaftawa shi da matarsa ina tsaye jikin kofa ina jin su hawaye na zubo min ban taba sanin ya iya ya iya ta da karkari ba sai yau tausayin shi gaba ɗaya ya kama ni dan ya sha gaya mini in tana mashi wani irin jidalin ji yake kamar jininsa yana hawa a ƙarshe ina ji ya shige ɗakinsa ya rufe da makulli ya bar ta tana ci gaba da zazzaga rashin mutuncinta ta zage shi tas ni ma ta zage ni hadi da iyayena da ke kabari wanda aka ce sun haifo jaraba sun yi asarar rayuwa sun haifo mata karfan kafa Allah ya bi mata hakinta ta yin wanan za mu dakata sai nan gaba insha Allah bisalamu kwana lafiya